Karshen wani taron tsaro da gwamnan jihar Legas Akimi Ambode ya jagoranta kwamishinan 'yan sanda na jihar Mr. Fatai Osei ya ce ko kaɗan babu kamshin gaskiya game da rahotannin da ake bazawa cewa an gano mai kira gida da aka fi sani da IED a garin Agege da ke jihar ta Legas. A wannan mako ne dai aka bada rahotanni da ke cewa an gano wasu burbushin makamai a yankin garin na Agege abinda kuma ya sanya mazauna garin firgita har ma wasu kwashe nasu ina su domin ficewa daga yankin malam Muhammadu sani agege wani mazaunin garin agegen ne kuma ya mun karin haske game da wannan rahoto eh gaskiya da farkon fara jin wannan labarin hankalin mu ya tashi sosai mu mazauna lagos amma da gabaya da jami'an tsaro da gwamna da suka fito suka mana bayani sai muka gamsu kuma muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro da tashi su sa ido akai saboda dai abin zai iya faruwa gaskiya jihar lagos dai na daya daga cikin jihohin da jami'an tsaro a can baya suka sha kama wasu barbashin mutane da ake kyautata zaton yan bungiyar boko haram ne lamarin da kuma ya kai ga kame su tare kuma da mai da su jihar borno domin gudanar da bincike da kuma hukunta su abin da ma ya sa a wannan karon gwamnan jihar ta lagos a kan mai ambode ya kira ga mazauna birnin ta lagos da su kasance masu ba da bayanai ga jami'an tsaro kan duk wani wanda ba su amince da zirga-zirga ko kuma rayuwarsa ba tare da su labarin da ya ce zai taimaka wa jami'an jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro a jihar da ma kasa baki daya da kowane mataki al'ummar jihar ta Legas ke dauka a wannan bangare ga dai abin da daya daga cikin shugabannin al'ummar arewacin Najeriya mazauna birnin Legas Alhaji Mustapha Mai Kanuri Bey ke cewa duk wanda ya gani irin ba nan karka yarda su haƙƙin su baban ya farin murai amurka daga Legas.